بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليا لله بل عدو الله فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه مرسل إلى جميع الإنس بل إلى الثقلين الإنس والجن ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك مثل أن لا يقروا في الباطن بأنه رسول الله وإنما كان ملكا مطاعا ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك أو يقولون إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب كما يقوله كثير من اليهود والنصارى أو أنه مرسل إلى عامة الخلق وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه بل لهم طريق إلى الله من غير جهته كما كان الخدر مع موسى أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم, منافق وهم موافقون له فيها وأما الحقائق الباطنية فلم يرسل, فلم يرسل بها أو لم يكن يعرفها أو هم, أو هم أعرف بها أو يعرفونها مثل ما, يعرف ما يعرفها من غير طريقته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 وشر الأمور محدثاتها فإن, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهنة يمتشينا لنا لتنم أولا مسلا تشينا عثمان بن عفان أنا قدن كايا نعم. أيوة أشرين دشدا غوطن المحرم hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi da ɗaya, wanda kuma yazo daidai da 11 ko 11 ko 11 ga watan ɗaya miladiya ta dubu biyu da goma. a wannan darasi namu na mako mako cikin littafi mai suna al-furqan baina awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan نا شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya rasu hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na da shekara 728 kuma wannan shi ne darasinmu na nawa na takwas mala ya ce wa kama anna minal kuffari man yadda yi annahu annahu waliyyun lillah wa bi waliyyin lillah bal aduwwun lahu fakadhalika min al munafiqin alladhina yuzhiruna al islam wa yuqirruna fi adh-dhahir bi shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa annahu mursalun ila jami'i al bal ila thaqalain al insi wal ya ce kamar yadda a cikin kafirai akwai wanda yake da'awar shi waliyin Allah ne alhalin shi ba waliyin bane wanda shi ne darasin da ya gabata na wancan satin kafirai da suka rika nuna su masoyan Allah ne kamar yahudu da nasara su ce su ne masoya Allah su ne ƴaƴan Allah aljanna ta su ce su kadai wani ba zai same ta ba ba su ba to shine ibnu taymiya ya ce to kamar yadda a cikin kafirai zalla ake samun waɗanda suke ɗaukan kansu su kaɗai ne waliyai wani ba waliyi ba ne kowa ba su mutu maƙin Allah ne mala ya ce to a cikin munafukai ma akwai irin waɗannan a cikin munafukai allazina yuzhiruna al-islam su ne waɗanda suke bayyana da musulunci a fili su nuna su musulmi ne wa yuqirruna fi zahiri bi shahadati an la ilaha illallah a zahiri suna tabbatar da cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah suna faɗar wannan da harshen bakin da da harshen su wa anna muhammadar suna faɗar cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wa annahu mursalun ila jami'il insi suna ɗaukan a zahiri suna nuna annabi sallallahu alaihi wasallama sun yarda an aiko shi ne zuwa ga dukkanin mutane bal ila tsakalaini bal an aiko shi ne zuwa ga halittun nan masu nauyi guda biyu manyan halittu guda biyu al'insi wal mutane da aljanu wa ya'taqiduna fil baqi amma a gefe guda kuma a baɗini a zuciyarsu abinda suke kudircewa ma yunaqidu dalika shine abinda yake warware waccan magana ta su ta zahiri wato zahirin su ya saba da baɗinin su zuciyarsu ta saba da ainihin harshen su abinda suke faɗa da baka ba mislu an yatirru fil baqi bi annahu rasulullah mislu an la yuqirru fil batin bi ainihi rasulullah misali daga a batinin su basu yadda cewa manzan Allah bane wa inna ma kana malikan muta'a su rika daukar manzo sallallahu alaihi wasallama kawai wani sarki ne da ake yi wa biyayya sasan nasa bi ra'yihi wanda ya jagoranci mutane ya mallaki mutane da ra'ayinsa da tunaninsa da kwakwalwarsa ba wai da wahayi ba ba da annabci ba ba da manzanci ba a'a da tunaninsa da ra'ayinsa da gogewarsa da iya jagorancin jama'a da waɗanda ya mallaki jama'a kai min jinsi ghairihi min al-muluki kamar sauran sarakuna shi ma haka yake to wannan ra'ayi ne na wasu waɗanda suna nuna a zahiri su musulmi ne amma a baɗini ba sa tare da musulunci musamman waɗanda ake kiransu su falasifatul islam wato malaman falsafa na musulunci suna jingina kansu zuwa musulunci amma a ni ba musulmi bane irin su ibnu sina a galibi ana kirkiran ya cikin falasifa na musulmi amma aqidar sa aqida ce ta baɗiniya bal aqida ce ta maguzanci da kuma har ubansa ya mutu maguzanci ake a gidansu saboda haka ya tashi a cikin wannan maguzancin sannan kuma ya karanta falsafa ta mutanen girka wannan ya ƙara cakuɗe masa harkarsa zuciyar ta ƙara baƙi sai ya zama da irin yadda yake kallon shari'a ba kallo ne na cewa wannan shari'a ce daga Allah ba a'a yana fifita irin ra'ayin malaman girkawa akan ra'ayin akan abin da shari'a ta zo da shi balle yana ganin ya kamata shari'a ma ta karkato da aka latta ta dace da ra'ayin girkawa ra'ayin su akwai su da yawa waɗanda kamar irin su alfarabi irin su ibnu sina din shi kansa har ma irin su ibnu rushd shi ma ya tsinci kansa cikin wannan ibnu rushd al-hafid ba al-jadd ba akwai ibnu rushd al-jadd kakan mai littafin al-bayan wa tahsil wani babban littafi na fiqh malikiyya wannan shine ibn rushd al-jadd akwai kuma ibn rushd al-hafid mai bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid littafin fiqh ne da yake shahararren fiqh al-bukhari to shi ibn rushd al-hafid shi ma yana da irin wannan kwashe-kwashen da wannan kwamfalan da ya rika yi a addini wanda har ta kai ga zani sai da ya rubuta masa raddi sunan raddin tarakutul tashin hankali na malaman falsafa to shi ma ibnu rushd din sai masa raddi da wani littafi da ya sa wa suna tahafut tahafut wato yana mai da martani ga Abu Hamid al-Ghazali Bada duk cewa Abu Hamid al-Ghazali shi ma ya taba kutsawa cikin harkar falsafa ya nutsu ya yi nisa a cikin ta amma duk da haka da ya ci karo da irin ra'ayoyin su ibnu rushd ya ga abin da ya karfin sa shi da kansa ya taka wa kansa burki ya dawo ya dawo rungumi wasu wasu a wani abin da ya taka birki kuma da ya dawo sai ya fada cikin sufanci to nan ma ya ta bulumbituwa ya shiga nan ya <laughs> karshe dai al'amuran da suka abin nan dan har sai da ta kai algazali yana cewa shi da kansa a cikin littafinsa a cikin littafinsa iljamul awam الجامع العوام عن علم المنطق والكلام shi da kansa sai da ya dawo yana cewa ya kai wani wani lokaci da ya rika ganin ra'ayi irin na 'yan falsafa da suke cewa ra'ayi abinda ra'ayin da suke cewa takaful adilla takaful adilla shine dalilai gaba daya sun zama daidai wa daida babu wani wanda ya tsara wani babu wani wanda ya ya tura wani ko ya danna wani abin da yake nufi da dalilai sun zama ɗaya sun daidaita shine akwai masu cewa Allah ɗaya ne akwai masu cewa Allah uku ne akwai masu cewa ba Allah akwai masu duba wasu gumaka su ce su ne Allah akwai masu duba wasu a a duba ruwa ko wata ita wani itace a ce shine Allah to kuma kowa yana kawo dalilansa akwai wanda suka yadda akwai ranar kiyama akwai ranar kiyama akwai hisabi akwai aljanna akwai wuta akwai wanda ba su yadda ba to kaga ra'ayuka sun sha bamban kuma kowa zai ce zai bada dalilin sa da yasa yake da wannan ra'ayi to gazali ya ce duk ya kasa wannan dalilai duk ya duba sai ga duk dalilan sun kusa zama daidai wa daida kaga ba inda zai <laughs> zai rinjaye kenan to shi da kansa yake fada ah, akwai littafin sa al-faisal tafriqa bain al-islam wa zandaqa faisal tafriqa bain al-islam wa zandaqa wanda a ciki yayi ta kawo irin wasu abubuwa da ya tsinci kansa a ciki to duk da haka da ya gamu da irin su ibn rushd sai da ya ga cewa shi bai yi nisa ba tukunna sai ibn rushd tuni sun wuce shi to su wannan ibn sina su al-farabi ana ba su da kyau in aka dubi yadda maganganun su suke domin suna ganin dole ne shari'a ta dace da falsafar mutanen girkawa suna ɗaukan ma irin su aflatun su suqrat duk waɗannan annabawa ne su kansu suna ƙarƙashin minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka to waɗannan su ne su so so so aristo su aflatun su aristofanis waɗannan manyan malaman falsafa da aka yi tun gabanin bayyanar annabi isa alaihi salam da shekaru ɗaruruwa saboda haka suna girmama su waɗanda su kuma waɗannan jahilai ne ba su san Allah ba ba su san mala'iku ba ba su san lahira ba ba su san aljanna da wuta ba ba su san Allah da mala'ikunsa da littattafai duk ba su san su ba duk da girman ƙwaƙwalwa da suke da ita ta tunani da wani tsare-tsaren harkar rayuwa ko su suka ƙirƙiro da demokuraɗiyya addinin zamani su suka ƙirƙiro shi Ta biya da kwakwalwa da suka ƙirƙiro da suke da ita ta ƙirƙire ƙirƙiren abubuwa ibnu taymiya yace sun fi kowa jahilci game da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da san su ba to kuma wani ya ya ce hanyar su ita ce daidai da shari'a kaga akwai akwai katubara ba kaɗan ba to waɗannan da ake ɗauka daga cikin manya-manyan malamai da aka yi a tarihi sun gano kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza to a zahiri da suke musulmi amma a baɗinin su suna ɗaukan annabi sallallahu alaihi wasallam daidai yake da su a fulaton su a risko su a sauransu kawai wani sarki ne da Allah ya bashi har ma sukan ce khitabun eh, al-anbiya khitabun sukan kira shi da suna al-khitabul jumhuri abinda ake nufi da al-khitabul jumhuri Shi ne kawai a bugar da kai a gaya maka magana don kawai ka bugu ka kasa gane gaskiyar lamari an ce akwai ɗan siyasa ma a nan ƙasar da ya taɓa cewa annabi yana da wayo shi bai ce a zo a ba shi wani abu abin da a masa biyayya a zaɓe shi ya ba da wani abu a nan duniya ba sai ce a haɗa a can a can za a samu ma'ana su su ɗan siyasa na nan da suke cewa a zaɓe su za su yi kaza za su yi kaza rashin wayo ne amma shi manzo ya fi su wayo kaga wannan magana ba ta da kyau in ta inganta mutumin ya faɗa kaga yi muni kwarai da gaske dan riddaci kana ɗaukar manzo sallallahu alaihi wasallam yana alkitabul jumhuri wato kawai dan ya bugar da ya bugar da hankalin talakawa jama'a ne sai ce musu akwai aljanna akwai wuta in ka yi kaza za ka shiga aljanna in ka kuma duk babu duk ba da gaske ba to akwai su da yawa waɗanda sun karɓi ra'ayin falasifa suna kuma nuna musulunci a baki amma a baki ba musulmi ba ne ba sa ɗaukan cewa manzo sallallahu alaihi wasallama da gaske annabi ne daga Allah da gaske abin da yake faɗa Allah ne ya aiko shi da shi da gaske akwai akwai aljanna akwai wuta da gaske akwai hisabi duk ba sa daukan wannan abadanin su a zahiri dai za su nuna haka wa inna ma kana malikan muta'an sasan nasa bi ra'ayi sarki ne wanda kawai ake wa wanda ya jagoranci mutane da ra'ayinsa ma'ana da tunaninsa da da dabararsa ba da wahayi ba min jinsi gairihi min al buluk kamar sauran sarakuna yake shi ba ba shi da bambanci da sauran sarakuna ce to kaga waɗannan a cikinsu su ba akwai waɗanda suke ɗaukar kansu wani sun fi kowa aiki sun fi kowa ɗaukaka kuma ƙarya ne yadda aka samu a cikin kafirai na zahiri ko a cikin kafirai na baɗi ma akwai waɗannan aw yaqulu innahu rasulullahi ila al-ummiyyin duna ahli al-kitab ko ya rika ganin manzo sallallahu alaihi wasallama manzo ne amma zuwa ga ummiyina ma'ana zuwa ga al'arab fil jahiliya larabawa a zamanin jahiliya su kawai aka aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce shi annabi ne amma na larabawa kawai larabawan jahiliya waɗanda ba su iya rubutu ba su iya karatu ba duna ahlul kitabi banda ahlul kitabi banda yahudu da nasara to yahuda da nasara kuna faɗar wannan a cikin yahudu da nasara akwai wanda suke ganin annabi sallallahu alaihi wasallama manzo ne amma na larabawa sun wanda su idan ka duba aljawabu sahih liman baddala dinin masih na ibnu taymiya ya kwace shafukuka masu yawa yana masa rabbi akan wannan wannan maƙula shi alqur'ani da haka ya nuna ba sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ta nuna ba alqur'ani ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne na duk duniya bai ce na wata kabila ba ne ko na wata al'umma ko na wani jinsi ko na wata ƙasa ko na wani zamani ya nuna annabi ne na dukkan duniya gaba daya kuma a kowane zamani a kowace al'umma a cikin kowace ƙasa domin Allah maɗaukacin sarki ya nuna haka a gurare da yawa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a ya ayyuhan nas akwai wanda ba shiga cikin annasu ba kowa ya shiga cikin annas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin illa kafatan lin nas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kaga al alam shine kullu ba su Allah duk abin da ba Allah ba sunan shi alam da larabci jam'in sa alamina kaga kenan kowa da kowa ma Allah madaukakin sarki ya aiko annabi zuwa gare shi kowa da kowa sai da Allah madaukakin sarki ya dora masa yi. wajabcin ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah madaukakin sarki wa unzirakum bihi li unzirakum bihi wa man balag wa man balag da dukkan abin nan farkon ayat tana cewa قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وأوحي إلي هذا القرآن أما الله إن القرآن li unzirakum bihi dan in gargade ku da shi wa man balag da dukkan wani wanda labarin Qur'ani ya je masa kaga yayi bai shiga ba har mala'iku sun shiga abin har aljanu sun shiga akwai har aljanu sun shiga domin saƙon alƙur'ani ya je musu su mala'iku saboda ba makallafu na bane mala'iku ba tura musu takalifi irin namu ba su ɗabi'ar ibada abin da ɗabi'a ce jibiliya tare da su ba irin namu bane da zaka iya sabawa ka za zaka iya dawowa ka yi ko ka abin da su ba haka bane su la ya ya'suna Allah a amara wa yaqaluna mai yumaru ubangiji ya halicce su da sifar da'a shi yasa ba a shigar da su ciki duk da wasu suna suna shigar da su ciki su ce alqur'ani su ma ya gargade su wa man yaqul minhum inni ilahu min duni zalika najzihi jahannam anan mala'iku aka duk wani wani mala'ikan da zai ce shi Allah ne wanda zai ce shi Allah ne ba Allah ba to ubangiji ya ce zai sakanka masa da wutar jahannama ce to kaga alqur'anin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shi shi ma ya gargadi mala'iku kaga ya shafe shi kenan akwai malaman da suna ga an mala'ika ya shiga cikin karkashin sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a magana aljanu wannan ga ayoyin wa sarafna ilayka nafara min aljin yastami'una alquran فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوم لا أجبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولي من أولياء أولئك في ضلال مبين alkur'ani ya zo ya gaya mana cewa aljanu sun zo sun saurari sakon annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sun koma gurin mutanen su kuma suna kiran cewa kowa ya zo ya karbi wannan saƙo wanda duk bai karbi wannan sako ba to zai zama da hushin Allah kuma zai kuɓuce wa Allah kaga ashe saƙon manzo Allah ya shafe su kul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min jin jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusul fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada kaga sako ne da ya zo suka yi imani da shi kuma suka barranta daga shirka to ashe kaga alqur'ani ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne ya duk duniya gaba daya ba na wasu ba na wani bangare ba banda wani bangare tabarakallazi nazzala alqur'ana ala abdihi liyakuna lil alamin nadira dan ya zamo mai gargadi ne ga dukkan wani wanda ba Allah dukkan wani talibi saura ka ga mutum a ce annabi ne zuwa ga larabawa bai taso ba sannan sirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai kebe laraba da da'awarsa ba ya kira yahudawa waɗanda suke makotansa ne a madina tare ke da su zaune ya kira wa banu kaimuka ya kira wa banu nadir ya kira banu quraiza an san suratul hashr ta sauka ne akan abin da ya faru tsakaninsa da banu nadir a cikin suratul azab Allah madaukakin sarki ya gaya mana abin da ya faru tsakaninsa da banu quraiza sannan ubangiji ya gaya mana abin da ya faru na tsakaninsa da bani qainuqa bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya je an yi cakwar bai'atul ridwan an dawo ubangiji madaukakin sarki kuma ya bashi gan wa maghanima kathiratan ta'khudunaha wannan maghanima kathira shine fathu khaybar wanda yahudawa ne aka aka je aka kirawo su zuwa ga musulunci kaga a tarihi ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai takaita da'awarsa akan larabawa ballarsu ba ya kira an maƙotansa yahudawa akan su musulunta kuma an samu daga cikin yahudawa da suka shiga musulunci an samu cikin jinsin da ba na larabawa sun shiga musulunci bilal ai mutumin habasha ne amma ya shiga musulunci kuma ya zauna cikin musulmi kuma ya yi suna a cikin musulunci ladani ne babban ladani ne manzo sallallahu alaihi wasallam inda a ce addinin ba nasu ba sai a ce a ah, to kai me kaka ai kai ba za ka samu damar shiga ba ba ba daukan irin ka amma manzo Allah bai nuna masa haka ba suhaibul gobi duk da akwai jayayya akan nisba cewa balarabe ne ko balarabe bane idan ya tabbata rumi ne kaga yana cikin abin da Salman al-Farisi ba Farisi ne amma babban sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan ya nuna ashe musuluncin ba ya takaita akan laraba kadai ba har wanda ba laraban ba shi ma yanzu ana maraba da shi inda akramakum inda Allah ya tsakaku kowa ya zo gwargwadon imanin sa gwargwadon takawarsa da da'a sa gwargwadon yadda zai samu matsayi a cikin wannan addini sannan za mu ga alqur'ani a gurare daban-daban ya yi umarni a yaƙi ma waɗanda suke alal kitabi ya za a ce a yaƙe su a yi jihadi kan su shiga musulunci ko a ko su ba da jizya idan ya zama musuluncin bai zama wajibi a kansu ba يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم جلدا duk waɗanda suke kusa da ku na kafirai ko yake su kaga waɗanda suke kusa da su akwai yahudu akwai nasara sun shiga cikin wannan wannan kira na na na yaƙe su annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya yaƙi banu quraiza ya yaƙi banu nadir ya yaƙi banu qainuqa ya ya ya ya abin nan ya ya yaƙe su sannan wafdu banin wafdu najran wafdu najran wato tawagar mutanen najran da suka zo nasara ne kristoci ne suka zo wurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wanda daga cikin su akwai kamar da bukhari ya rawaito akwai as-sayyid al-aqib da wanda ke tare da su as-aqib wa sayyid wasu ne daga cikin kiristocin da suka zo a lokacin akwai ana kiran shi as-sayyid shi ne abdul masih ɗaya kuma al'aqib suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su a masallaci yayi ta kwafsawa da su yayi ta kwafsawa da su amma suka suka ki yarda da abin da ya zo da shi wanda har Allah subhanahu wataala saukar da ayoyin farko na cikin suratul ali imran a cikin Allah yake cewa man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين annabi ya ce idan Allah ya ce in sun ja da kai bayan wannan ilimin da ya zo musu ma'ana bayan bayanan da kai musu da hujjoji da ka ba suka ci gaba da jayayya da kai to ka ci da su su zo su kirawo ƴaƴansu su kirawo matansu kuma ku kira na ku matan ku haɗu ku da su thumma nabtahil sannan kuma ayi ayi addu'ar alati ne ga mai ƙarya fa naj'al la'natallahi 'ala al-kadhibi ni addu'ar tsinuwar Allah ta tabbata akan wanda suke makaryata da suka haka sai suka ce to da annabi ya ce musu ga abinda Allah ya ce mu ku zo mu yi tsinuwar Allah tsine mai ƙarya sai suka ce sai mun shawara to ba zai yi ba sai mun shawara sai da koma gefe sai wasu masu hankalin suka ce kun san fa annabi ne kuma duk annabin da ya tsine wa mutane sun daina albarka har abada ba su ba har ƴaƴan sai tsine wa tabi su to ba za mu yi albarka ba har har jikokin ba su yi albarka ba saboda haka wannan magana tsino a janye ta suka zo suka ce su da a janye magana tsino wannan za su yi su ci gaba da tattaunawa suka yarda daga baya cewa za su ba da jizya suka yadda za su ba da jizya ga annabi sallallahu alaihi wasallama akan a zauna lafiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanka musu abin da za su rika bayarwa duk shekara to kaga inda ba a aiko shi zuwa wajen su ba dan mai haka za ta faru Allah ko sarki ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam ladina la yu'minuna billahi ولا باليوم الآخر الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق min alladhina utul kitaba hatta yaqul jizyata an yadin hum sahib kaga ubangiji ba zai ce a yaƙi alin kitabu ba har sai sun bada jizya idan addinin bai zama tilas a kansu ba saboda haka wannan magana cewa shi ai annabi ne amma na larabawa kawai magana cewa ta ba ta tushe alqur'ani ya karyata wannan sannan sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta karyata wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ubangiji inna allaha zawali al-ard فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها wanda kuma wannan abin da manzo faɗa ya gaskata yace ubangiji ya nade min kasa ya dunkule min duniya ya nuna min gabashinta da yammacinta duka yake cewa kuma mulkin al'ummata ma'ana musulunci sai ya kai duk inda Allah ɗin ya nuna mu kuma haka ta faru gabashin duniya da yammacin duniya duk gaba ɗaya sai da musuluncin ya shiga wanda yanzu gashi ya shiga arewacinta da kudancinta ma duka ga shi an karɓi musulunci ba inda za ka je wani ɓangare na duniya da ba musulunci to kaga inda a ce musuluncin ba na ba na kowa da kowa ba ne don menene ubangiji zai nuna masa gabashin duniya da yammacin duniya duka ta me za a ce mulkin al'ummarsa sai ya kai can wanda mulkin ana nufin musulunci shi kansa kuma ubangiji ya gaskata wannan alkawarin da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama eh musulunci ya shiga ko ina da ina ibnu taymiya yana da ƙarin bayani da yawa wannan hadisi a cikin shi wannan littafi al-jawab sahih liman babbala din al-masih amma ba zan faɗa ba a je a karanta رسول الله إلى الأميين كنسا أنا قوي وأنا أبنى شاشي إلي كو كو ببا قوي وا ما إلي من دبا قوي وا وكنسا أبو إلي من خاصة الخاصة با أبنى معلمة ستي تشوا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز an waqtul haja bayani ake bukata ana da bukatar a san wannan bayanin in ba a san shi yanzu za a yi kwakariya to da halatta ko bayani amma akhiru bayan an waqtul darsi ya النزول يا <laughs> eh, ila إلى وقت الهدى rana a أبو sai in fada abinda ba zai bayan fada ba duk ya shafi 'yan Afirka. Duk wata bakar ta ya shafi shi. yace aw yaqulu innahu mursalun ila ammati al-khalqi wa anna lillahi awliya'a khassatan lam yursal ilayhim ko kuma a samu wani munafiki wanda shi kuma zai rika cewa ai manzo sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne zuwa ga kowa da kowa cikin halittu kowa da kowa ya shiga karkashin sakon annabi sallallahu alaihi wasallama wa anna lillahi awliya amma kuma Allah yana da wasu waliyai khasa na musamman lam yursal ilaihim ba a aiko shi zuwa wajen su saboda shi yana karba daga mala'ika jibrilu da wasu da yake karba su kuma waɗannan waliyai na musamman daga Allah kai tsaye suke karba saboda haka su sun fi karfin shiga karkashin sakonsa don suna karba daga wato kai tsaye suke karɓa daga halara don suna cewa su waɗannan waliyai na musamman a cikin halarar Allah suke su kuma annabawa an aike su wanda aka aike shi bai kai wanda yake zaune a halarar ba shi ba a aikensa ma'ana su a fadar Allah suke ko yaushe ba 'yan aiki ba ne manzanni kuma 'yan aiki ne kaga dan aike ba zai zama wanda shi dan bada ne ba shi ba aiken shi ake ba shi matsayin sa ya yafi wannan to su a halara suke ko da yaushe akwai wannan maganar tana na a cikin littattafan irin su fususul hikam na ibn al-arabi wanda yake cewa an nuna wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mafarkin da hadisin yana nuni zuwa ga hadisin da yazo cikin bukhari cewa an nuna annabi sallallahu alaihi wasallama wani gini wanda kowa da kowa ke zuwa ga ginin nan ya ba shi sha'awa sai dai akwai wani gurin bulo guda ɗaya da ba a sa ba kowa ya wuce kai da an sa bulon nan da ginin nan ya fi kowanne kyau kawai cikas ɗinsa wannan bulo ɗin guda ɗaya na azurfa annabi ya ce to ni ne wannan bulo wanda shi zai kammala wato kamala ta banzanci gaba ɗaya sai inda arabi yake cewa shi manzo sallallahu alaihi wasallam an nuna masa gurin bulo ɗaya ne kuma na azurfa ya ce to amma su ana an nuna musu bulo biyu ne ɗaya na azurfa ɗaya na zinari shi bulo ɗaya cike su biyu suka ciki kada su kada da ɗaya shi yana nan magana a cikin sosofin shekara sannan mai jawahirul ma'ani ma ya ka'irinta irinta ya ka'irinta irinta har yake cewa akan samu cikin annabawa waɗanda suke akan samu cikin waɗannan waliyai waɗanda suke fin man yazidu ala nabiyina fi hadal maidan wanda zai ɗaga annabawa ce saboda su annabawa sukan karɓa da wasiɗa su kuma waɗannan sukan karɓa ba wasiɗa ya'khuduna anillah daga Allah suke karɓa kai tsaye yace kama fi qissatil khadr sai hujja da qissar qissar khadr ana da cikin jawahirul ma'ani yace kamar a qissar khadr yace kaga khadr waliyi ne amma ya da annabi Musa saboda shi annabi Musa sai ya jira wahayi shi kuma da kai tsaye daga Allah yake samun sakon ba sai an kawo aiko wani ba ya kawo masa to kaga wannan duk tabargaza ce wanda zai rika daukan annabi shi ya dara annabi baitin su shahararre eh, maqamin maqamin nubuwati fi barzakhin ruwaita rasul wa dun al-wali wa dun wani? wannan baiti yana nan cikin tabaqatul kubra na Abdul Wahab Sharani duk wani wanda ya san mai sufanci ya san littafin ne ba ba da ɗaya littafi ba ne, a tabaqatul kubra na Abdul Wahab Sha'rani a ciki har ya kawo sharhin da Abdul Mawahib Shadali ya yi baiti ya kuma fito da wannan aqida cewa ba abin da ake nufi saboda su waliyai sukan in suka rika sukan karba ne daga Allah kai tsaye ba sa jiran sai an sai an sai wani annabi ya musu jagora ba su da buƙatar wannan to ita ce wannan ici ne abinda da Ibn Taymiyyah yake faɗa ana yace wa anna lillahi awliya khassatan lam yursal ilayhi shi ba aiko manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa ga su wannan wali na musamman ba wala yahtajuna ilayhi su ba su da bukatar sa da aiko shi da rashin aiko shi shi abu su abu su dade ne saboda su suna tare da Allah ko da yaushe bal lahum tariqun ila Allah min jawri jihati suna da hanyar da za ta hada su zuwa ga Allah ba sai sun bi ta ta bangaren sa ba kama kana al-khadir ma Musa suka ce kamar yadda al-khadir ya zan tare da annabi Musa al suka ce wali ne annabi Musa annabi ne sai zan ilimin abin nan ya ya ya annabi Musa har zan annabi Musa yana ta koya kure a wanda in ba a manta ba a nan majalisin a ra'a darasin tajaridus sarih mun yi fidar wannan kissa din da irin waɗannan kuɗin yadda ake ta faɗa kuma inda muka kawo hujjoji da suke nuna cewa Khadir din nan shi ma annabi kuma ba wai wani ilimi bane da ba wahayi ba shi ma wahayi ne wahayi ne muka kawo hujjojin da suke nuna wannan ba sai mun maminta ba aw annahum lam ya'khudhu au annahum ya yake anaka ni ne ya kara wata lamara aw annahum ya'khuduna an Allah kullama kanu yahtajuna ilayhi ko kullama yahtajuna ilayhi da kun san nuska ta daban ta ku daban aw annahum ya'khuduna 'anillahi kullama yahtaduna ilayhi ko suna karɓar duk abin da suke bukata daga Allah wa yantafi'una bi abin da za su amfana min gairu wasiqatin ba tare da wasiqa ba su ba ba wai magana su dai zama daidai da annaba ake ba in magana su zama daidai da annaba ake ma'ana su ma ana aiko musu da mala'ika ya ba su saƙon kaga kenan sun daidaita kansu da annabawa to a su daga Allah gaba ɗaya ba shi kansa mala'ikan ba su da bukatarsa kaga ana sun dara sun dara annabawa tunda su annabawa sukan jira mala'ika ya zo ya gaya musu ba ko da yaushe bala'an annabi yake samun a yi magana da shi ba cikin annaba nawa ne aka yi magana da su ba su da yawa waɗanda Allah ya yi magana da su kai tsaye daga annabi Adam annabi Musa annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi adam kana nabiyyan mukallaman kamar da zuwa hadisi annabi musa wa kallama allah musa taklima annabi sallallahu alaihi wasallam isra'i da ibn iraji da yayi yayi magana da ubangiji kai tsaye to in banda su sauran duwa yake musu aiko da mala'ika zai kawo sako gashi gashi abinda allah aiko ni da shi to ko shi manzo sallallahu alaihi wasallam ba duka sakonnin ne ai ya karba ta hanyar ta hanyar magana da Allah kai tsaye ba kaso casa'in da wani abu na saƙon da ya karɓa iya ya karɓe su ne ta hanyar mala'ika jibril ba su ɗaci jibril jibril zai zo a sigogi daban-daban to amma su gaba ɗaya ba su buƙatar jibril ba su buƙatar wani mala'ika su gaba ɗaya sun share mala'iku su gaba ɗaya daga Allah suke karɓar duk abin da suke to wanda a cikin su ake samun wanda gaba ɗaya tasriful kauni din duk ake tattara a basu gudanar da duniyar gaba ɗaya ubangiji yake tattara ya danka a hannunsu kasafin rayuwa duka ya ba su a hannunsu in ruwan sama akai su suka yi in fari akai su suka yi haddasa fari in zaman lafiya aka samu a ƙasa su suka kawo shi in tashin hankali aka kawo su suka kawo tashin hankalin in cututtuka ne su suke haifar da in waraka ce duk komai da za a samu duk bajet na shekara su ake dankawa a ofishinsu suna da taron abin nan majalisa da suke duk shekara da ake haɗuwa da auta da duniya ta haɗu to yana da rubuce a cikin littafin su duk wani watadi auta da guda hudu ne wanda su suke rike da ɗaya bangon duniya na gabas ɗaya na yamma ɗaya na kudu ɗaya na arewa da haka su suke rike da duniyar gaba ɗaya duk abin da zai sai ya zo ta hannun su. kuma shi gausu al-gausu shi kuma ƙwaya ɗaya ne shi ne farkon wanda aka zai zo ofishinsa sannan kuma sai aika ofishin autadu su kuma autadu kamar gwamnoninsa ne su kuma su kuma sai su ya aika musu jiran, su kuma eh, to kuma akwai abdadu su kuma suna nan su kuma kamar ciyamomi ciyamomi ne akwai jaba'u su kuma kamar kansuloli su kuma aka zo aka da ga gaba ɗaya sun karɓi komai sun bai da a ƙarƙashin su to kaga nan ga in haka ne duk abin da ka gaba mai kyau ko ka tuhumi ko ka tuhumi wani shi ya shi shi abin nan duk nan ba akida ce ta musulunci ba kuma a cikin su ba masu bulatu sufiya su suka yadda da wani wanda suka wuce gona cikin harkar sufanci waɗanda ake jingina sufanci na farko duk ba su yadda da waɗannan ba su ma san su ba a zamanin su shehu abdul qadir su ibrahim ibn adham su eh, sa'ad da ibrahim at-tusturi su su sai da ta'ifa duk ba su san wannan karkacen ba zuhadu ne dai ba ko eh, ibada da suke gudun duniya ba a san su da neman wani abin duniya ba suna da yawan ibadojin su kuma suna da wasu dai wasu yan abubuwa haka dai na na yan bid'o'i haka da ba a rasa ba amma dai ba su kwaso wannan kwashe-kwashen ba wanda su ya gaba ɗaya ya rusa aqidar musulunci ba su da wannan shi yasa za ga ibnu taymiya yana kaina masu duk yadda yake magana akan sufanci zai ware waɗannan gefe guda in sun yi kuskure to kamar kowa yadda kowa zai iya yin kuskure su ba masu magana za a iya samun su sun yi kuskure ko sun yi hujja da wasu hadisai da basu inganta ba saboda galibin su ba sa tsayawa su ba ilimi muhimmanci sun fi bawa gudun duniya wanda zai fita ya shiga bar jama'a to shi zai tsaya ya je karatu ya je masallaci ya je gurin malamin kullum yana nan cikin harkar ibada ba ruwansa wasu ma su ƙaurace su shiga jeji to waɗanda za ka samu suna cike da jahilci to amma shanin su bai kai irin na su ibnu arabi ba wanda kuma shi ne gaba ɗaya daga ƙarshe duk ya ƙwace komai in aka tashi sufanci da an kai kansa sai a ce ashekul akbar an kai matuƙa su kama kala shekul akbar aka samu Muhammadu ali al-hakim at-tirmidhi ya kirkiro musu aqidar khatmul walaya cewa kamar yadda annabawa suke da khatamul anbiya to haka nan waliyai suna da khatamul auliya sai wata magana da take nuna yana fifita khatamul auliya akan khatamul anbiya yace su khatamul anbiya daga rasuwar khatamul anbiya barin sa duniya wahayi ya tsaya wahayi ya yanki amma shi khatamul auliya tunda daga Allah yake karba kai tsaye kaga shi nashi ba zai yanke ba to kaga anan sai ya fifita shi wannan yasa mutanen Tirmidh suka ce yayi ridda karshe ya gudu ya bangar to shi ya fara rubuta littafin Khatmul Awliya da Ibn Arabi Al-Hatimi At-Ta'i yanzu ya ga littafin sai ya ɗauka sai masa kuskure ba sai ya ƙara wasu sharaɗai sai ya fawa kansa rigar sai ya ce ya yi mafarki game da shi wannan khatamul auliya din da ya tashi sai ya fassara mafarkin akan cewa ana nufin shi ne ya ce sai je ya samu manya-manyan masu fassarar mafarki na garinsu wanda aka yarda da su ya gaya musu kuma sai suka masa fassara irin wacce yi wa kansa saboda haka ya zama shi ne khatamul auliya ɗin to amma wasu da suka zo bayansa sai suka ja da shi sai ba su saka masa cewa shi ne khatamul auliya ɗin kuna iya tunawa akwai littafi yana nan sunan shi ina jin sunan shi tabbihul alkiya ba zan karasa karasa sunan ba amma eh to to kaga wannan jayayya ce akan ibnu arabi ba shine khatamul awliya to shi khatamul din babu wata aya ko hadisi da ta cewa akwai wani khatamin auliya abinda bid'a take nunawa ko mene mai tsoron Allah na karshe da zai bar duniya wanda daga shi kuma sai fajiri sai tantirin dan iska su kaya su saura to wannan mu'mini shine khatamin auliya ko ba abinda yake nuna cewa kowa ba abin ya nuna cewa kuma shine yafi kowa to asali Muhammad ibnu Ali al-Hakim at-Tirmidhi mai littafin Nawajil Usul asali shine ya fara kirkiro wannan bid'a din ta khatmul wilaya kuma in ka karanta tarihin a cikin littafin tarihi za ka ga yadda malaman garin turbin suka tashi tsaye sai da ya fita ya bar tun a lokacin malamai sun ja da shi to amma daga baya aka samu su kai ta mu abin kwaskwari su kai ta mu abin askwari ma har ta zama ma kamar aqida ce da alqur'ani ya zo da ita sunna ta zo da ita magabata suka yi ijma'i kai, saboda jahilcin mutane ba a ba a karantar da su kuma to suna fifita shi khatamul aure akan an anbiya ma Ai annahu mursalun bi shara'i zahira ko kuma shi annabi sallallahu alaihi an aiko shi ne da shari'o'i na zahiri kawai shari'a ta zahiri kadai wal muwafiquna lahu fiha sun yi muwafaqa da shi akan wannan shari'a ta zahiri kai sallah da ruku'u da sujada da karatun qur'ani da tahiyya da waye zahiri ne kai zakka dukiyarka in ta kai wani nisabi sannan kuma shi shekara ta zagayo akan ta ka fitar da wani kaso daga ciki ka bawa waɗanda Allah ya faɗa ya ce a ba wannan shari'a ce ta zahiri in lokacin hajji ne ka haɗa wurin ka je ka yi hajji ka dawo garin wannan shari'a ce ta zahiri ce to azumi ne ka yi azumi ka kare bakinka ba ci ba sha ba abin da duk yake warware azumi tun daga hudu alfijir har faɗuwar rana wannan duk shari'a ce ta zahiri sai sun yarda wannan duk shari'a ce a zahiri kuma <coughs> mutane za su to amma kuma akwai wani baɗini wanda su suka san shi kuma ba a aiko shi da wannan baɗinin ba shi su nasu ne su kadai ne wa amma al-haqaiqul batiniyya falam yursal biha ko aw lam yakun ya'rifuha shi kansa bai san su aw hum a'rafu biha minhu ko su sun fi shi sananta saboda akwai baɗini da ke dukkan dukkan wata aya ko wani hadisi akwai zahirinsa akwai baɗi ce dukkan wata aya to tana da baɗini saba'in da wani saboda haka wa aqimu salata wa atu zakata wannan zahirin ta kai sallah ka bada zakka a baɗin ta kuma wani abu ne daban wanda ya san baɗinin ba sai ya sallah ba sai ya zakka ba wanda bai san baɗinin ba shine zai sallah shine zai zakka da haka duk sai suka rushe kuma zahirin dan duk wanda ya ga dama ya koshi iska sai ce shi ma san ba dini ba dai ki bane shine ba dinin ai yaki ya da ne ba dinin yi kai me me ki sallar ki zakkar hajjin ce ba zai yi ba shikenan ai ba wani abu ne ba dinin kawai a yi ma wannan zahirin tawaye shine ba dinin ai in ba ka ba a fito a faɗi ba dinin ba a fito a faɗi ba dinin to shi wannan baɗinin shi ke sirri sirri ne to baɗiniya wato mazhaba ce kusan da dukkan a imma na fito gaba ɗaya babu wanda bai kafarta su ba saboda su gaba ɗaya wato gaba ɗaya suka suka tuge shari'ar gaba ɗaya suka cire ta suka yi watsi da ita idan babu ita shi yasa daga ƙarshe da tsufanci zuhudu ne da gudun duniya da koke-koke da rashin cin abinci isasshe da rashin cin mai kyau da rashin sa wani abu mai sutura mai kyau da rashin shiga jama'a da rashin ka wayayyu ko a daɗin ba lalle su ba to amma dai yana da sauki kaga wani abu ne da ba za ka cuci addinin kowa ba illa iyaka kai dai ka yi cutuwa da kanka ba Allah ne ce kaka ci mai daɗi ba ba Allah ne ce kaka sha mai daɗi ba Allah ne ce kaka zauna a guri mai daɗi ba yana daga cikin abin da manzo Allah ya fi so nama eh, yana son alawa yana son zuma wani ba ne masu yana sa kaya masu kyau to kaga ashe bai bai bai haramta waɗannan abubuwa ba kullum man harrama zinatan Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq wane ne ya haramta wai ya haramta to da can sufanci ya tsaya a cikin wannan idafin wannan dan zagaya duk da malamai manya irin su malik irin su shafi'i irin su ahmad irin su abu hanifa irin su bukhari su muslim su nasa'i su tirmidhi su waye duk ba za ka same su cikin wannan tafiyar ba duk ba ruwan wasu ma a cikin yan gayu yanzu kamar nasa'i nasa'i ai duk bayan dan lokaci sai ya ci kaji ba zama ba kaji gida ga rubun hadisi kuma ga kaji saboda kayansa ne masu kyau ba ya sa alharifin miski ne kore shi daga majalisi lokacin da ya zo shi malamin alharifin miski wanda zai zo karatu sai ya nemi izini ya kawo takarda daga wani malami ya turo shi cewa wannan ɗalibin na san shi mutumin kirki ne ya iya zama majalisin ko jihar san manzo Allah annasa'i yana saurayin sa dan gayu sai bai je ya nemo wannan izinin ba kuma ya zo da kayansa masu kyau sai ya zo zauna ana karatu dai dan kayo shi cikin kaya masu kyau sai ya ci ma dan leƙi asiri da gidan sarki sai sai ya tafi shi cikin ƙara ganin sa amma duk da haka saboda ilimin yake so bai kullace shi a rai ba sai ya zama in an zo karatu sai ɓoye bayan katanga har a yi a tashi yana ji yana kuma rubutawa haka yayi tafasa ilimin mutumin in ka duba littafin sa sunan nasa'i za ka rika ganin yana cewa akhbarana akhbarana al-harith ibnu miskin qira'atan alayhi wa ana asma duk sanda zai ka sunan al-harith ibn miskin sai ya ƙara wannan jumlar qira'atan alayhi wa ana asma saboda amana ta malaman hadisi wace ana karanta masa ni ina ji dan kada ka fahimci cewa ko shine ma mai karantawa ko yana majalisin yana kefe ne yana sauraro sai ka bincika kissan da tarihi sai ka gano dalilin da yasa ake ƙara wannan kalmar qira'atan alayhi wa ana asma to duk su ba su ɗauki wannan shine addini ba ɗauki wannan rayuwar ita ce addini to amma dai duk abin bai shiga cikin wata falsafa ba wacce za ta sa a rika kwatar haƙƙin Allah ma ana mutu yana bawa kansa da tafiya ta yi tafiya aka yi tarjamar littattafan falasifan Yunan eh, abubuwan sakafa ta Indiya da China da waye duk ta shigo cikin musulmi sai aka rika kwaikwayo wasu abubuwa na ana shigo da shi ciki kuma babu ƙofar da zai shigo musulunci sai ƙofar su sufanci dan nan ne ake da dandaban jahilan tunda ka san inda jahilci nan ne abin zai samu karkuwa da wuri saboda haka sai aka fara koya musu ruhbaniya irin ta nasara aka fara ƙarshe su inda arabi suka zo suka kakkara wasu abubuwa abubuwa suka cakuɗe kafin ibn arabi su hallaj garni na hudu abu mansur al-hallaj da yake shi ya yawo ya shiga har ƙasar indiya ya koyo tsafe-tsafe da sauransu don suna koyon tsafi na fitar hankali da wannan tsafin ne suke nuna mutane kamar karama sai su ta farautar wasu mutane a zo lokacin da ba mangoro kwata-kwata a gari sai gan shi da kwandon mangoro aka abu mansur al-hallaj ya rikai yi gaba ɗaya abin kayan marmarin da babu shi a garin saboda ba kakasta ba ce shi sai a gan shi da shi tsibi tsibi yana rabawa kaga dole ya ce ya bugi kirji ya ce shi walili sai awam jahilai sai su yadda amma faɗakakku sun san cewa su ne da aljamin ke ta'amuli su su kawo masa shi daga garin da ake samun abin a lokacin in ka karanta sirarsa a cikin siyar alamin nubala ko a cikin albidaya mai haya, za a ga abin mamaki yadda ya rika damfara shi da wani almajiransa suka rika haɗa baki suka rika damfara kaunawa to waɗannan su suka cakuɗa sufanci da ra'ayin baɗiniya dan duniya suka shigo aka canza shi daga maganar zuwa da gudun duniya ya koma kuma wata magana ce ta a karɓi mukamin Allah ma gaba ɗaya shi yasa za ga ibnu taymiya in ka dauki littafin al-istiqama da ibnu taymiya kana karanta sai ka ce ka ibnu taymiya shi yana son sufa to saboda yana ta magana akan na farko amma an ka ɗauko wasu littafan da yake magana a kan su ibn arabi su saduddin al qunawi su afiduddin al-tilmisani su ibn al-farid to kaga yadda ya gaba ɗaya waɗannan munafukai yake ɗaukan sun shigo musulunci da niyyar su ci ta mazana dika to sai ka ce ai yana kafar su bai amma wanda yake ya san menene yake dubawa yayin da yake magana ya san ba haka bane wanda taymiya yana girma shi abul qadir jilani nan muka ta kawo maganganun sa a karatun abubuwa in dai ba a manta ba muka kawo maganganun ibn taymiya da dama inda ya ta girma shi Abdul Qadir wani gurin ma in yana magana yana magana sai ce kamar yadda shi Abdul ya ce kaza Kaza bai dauke shi mutum ba da bai kawo magana sa in yana magana manyan shehunne sai ce al-mashayikhul kibar ka Sheikh Abdul Qadir sai sa cikin manyan shehunne sai wani ya ce kaga yana daga cikin karamar shi Abdul Qadir har wahabi ya sun yadda da shi to mu da ban da fara gaskiya kawai muke yi ba ba wai kawai kokarin mu kawai mu ta maki kowa ba wanda bai bai fada da addini ba a rayuwarsa ya ma koyar da addini ya kira mutane zuwa ga addini wannan wannan adola a girmama shi mu dole a faɗi akwai wasu lokuta da aka yi can baya lokacin farko farkon shigowar sunna an yi ta mamaki wasu wanda bai kamata ba sai a maki amma daga baya an hankalta aka bai cewa a ah, ashe abin ba kudin gora ake ba ba kudin gora ake ba to da dadewa mun na taɓa yin wannan maganar dadewa a tribe farko farkon san da marigayi zai tafi karatu waɗanda suke lokacin sun san sun san wata kira alhaji ali ya sani a lokacin da na zo zan riƙe karatun marigayin shi Ja'far Allah ya ji kansa da rahama zai tafi karatu yana karantar da fathul majid sai aka ce a je a zo da ni in rike suka je suka zo da ni lokacin muna ji da samartaka da yarinta ba ba abin da zamu yarda da shi mu kasa faɗa yanzu kun ga ina da kokoyi wasu abubuwa amma a lokacin ina kuma a lokacin an fita daɗi da yawa amma ba abin da muke tsoro saboda haka ina zuwa ban san dai me ya biyo karatu ba dai sai na ce abdulkadir mutumin kirki ne a ai kamar ka na watsa masallacin wuta na na bita da fetur aka dau hayaniya cewa Ba ka da mana masallacin dandali kare kadiriya ni kuma a lokacin na kafe na kawo hujjojina na karanto wasu maganganun ibnu taymiya na ce kuma haka magana take duk wanda bai yarda ba kar in tafi wasu maganganu zai nemi mukabala kun sa a wancan lokacin haka ake faɗa in kana ji da kanka mukabala za ka kira to sai aka yadda cewa eh daga sai kake ce a zo a yi mukabala ban sa daga alƙa akwai kasa din to lokacin a larabar da na yi karatun shi shan jafar yana nan bai tafi karatun ranar yana nan bai bar gari ba yana nan ake yi wannan karatun bayan an gama na ce wanda duk yace ba haka mai kawo hujjarsa wani yace yanzu duk abin da ya a jawabin ani a ce kuma ba mushriki bane yace to ku bashi ansa to wasu suka kalle suka ce to ai ba shine mai ba ani to wani dan canji ne ba ba ya fahimta komai duk kan da ba da ba ya yi shi ya ga wannan magana to an sallar isha'i shi shek Jafar ya tashi ya ce to shi ma wannan maganar ya san Jamilu Zainu yana hujja da shi kuma shi ma ya kula da mutumin kirki to nan dai aka samu aka aka dan wasu ka ce domin an tsora mu akan abu shekara goma ya zaka canza mana ici a rana dai nace to ai an fara yanzu na zai yi shekara goma ba komai ina yin haka to farko farko kuɗin goma aka rikai amma daga baya karatu shi da ma amfanin karatu ke kuma duk sanda ka gano inda kai kuskure sai ka gyara ba a cewa an tsaya akan wannan ba za a gyara dalilin da yasa a aka yi ta rigima da da mu da farko farko ake ganin wasu matasa ne da su dago za su rushe izala in ko ba in ko so muke a gyara abu duk wani abin da bai dace ba kai ai izalarsa ba ita ce izalar ba <laughs> kaga sai ai izalatul izala aw hum a'rafu biha minhu aw ya'rifunaha mithlu ma ya'rifunaha huwa mithlu ma ya'rifuha huwa min ghairi dariqatihi ko su sun san wannan badinin haka wannan haƙiƙoƙi na badinin wanda ba a aiko shi da ita ba da su da wannan haqa'iq din ba ko kuma shi an aiko amma bai sani ba kamar da su suka san su aw a'rafu biha minhu ko su sun fi shi sani aw ya'rifunaha mithla ma ya'rifuha huwa min ghairi tariqati ko sun san haqa'iq din na batini amma ba ta hanyar sa suka sani ba ba shi ya koya musu ba da shi ba malamin su bane akan wannan to kaga duk wannan munafici ne a fuska ana nuna musulunci amma kuma a batini manzan ma ba a yadda da shi ba manzan ma kuma ana kaskanta shi yanzu wanda zai girma girmama waɗannan mutanen ya kuma zai ce shi ne masoyin manzan Allah fi sabilillah mutanen da za su rika faɗar wannan magangana kuma a ɗauka su ne manyan waliyar. ai akwai shakka akan soyayya mutum to sai da yake ba a yarda a faɗa wa mutane ga abin da ba su karɓar rubuta a littafin su mu fa laifin mu kenan ba ma rufa rufa muna fitowa makaranta sai a ce to ai wannan ilimi ne na musamman sai wanda yake sufi shi zai fahimta ni da to ku da za ku kuka ku fahimtar da mu ai mu ce ka an ki fitowa a karantawa a mutane ne mun ji mu ba mu sani ba ba ma fahimta ku ku ku fahimtar da mu a fahimtar da mu aka fahimtar da mu bakin ne ba mu ja daidai ba ko fassara ce ba fassara ta ba ko ko musbala din ne ba mu gane ba na san duk abin nan rubuce ke a cikin littafi kuma kwalwar da Allah ya baka ta dan adam haka ba mu ma ko ba wani karatu da yanzu dai muka yanzu da zai lalace mana in dai karatu ne ba zai lalace mana haka wani yake cewa ka ka fita daga littafin mu ba ba ka san su ba ce zo ka sanar da ni tare muka yi karatu da kai wanda suka koya muka su suka koya maka in dai kai sun koya ba ka gane ni da mai zan gane ba ni nake na daya kai na nawa kake yi lokaci sai mu tsaya da wa sallallahu alaihi wa ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi kwashe kwashen abubuwan da ake faɗa duk alƙur'ani gaba ɗaya ya faɗa الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Wata yake menene fassarar wannan hadisi la ahada asbaru ala adam yasma'uhu min Allah ko la ahada asbara ala adam yasma'uhu min Allah yad'una lahu waladan hadisi ne sahihi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu mai hakurin da ya kai Allah babu wanda hakurin sa ya kai na ubangiji ana yi masa abin da yake cutarwa ne baci ne ba wai ana cutar da Allah ba a abin baci ne amma ubangiji yana hakuri ya kyale mutum mutane na cewa Allah yana da ɗa amma sai ba su arziki ya ba su lafiya ya kare su daga wasu masifu ga su suna da awar Allah yana ta. babu babu babu tutar wanda ta kai wannan a ce Allah yana da ta. amma kuma duk da haka ubangiji yana musu arziki yana ba ba su abin nan yana ba su abin da suke da bukatar sa na ga wani littafin sharhin hamziya na ya ce malam wannan yana nuna ibn hajar sufi ne to ibn hajar wajen mutum uku ne duk ana ce da su ibn hajar sai ka yi hankali kada ka je ka ka ba wani wato ka dau alhakin wani daga su akwai ibn hajar alhaitami alhaitami alhaitami bitta alhaitami alifun ba'un ta'un alhaitami ko mu ce cha dan aje sosai wannan babban shine babban ya rasu hijira tana dari takwas da uku babban akwai ibnu hajar al-asqalani al-asqalani shi wannan shine almajirin wancan na farko da muka faɗa al-haytham almajirinsa ne sannan kuma abokin karatunsa ne sun yi karatu tare a gaban wani malami da ake kira abul fadl da iraki daga iraki malamin su ne su duka amma ibn hajar al-haytami bitta shine babba a shekaru kuma ya karantar da ibn hajar al-asqalani kafin kuma su haɗu a wata karatu karkashin abul fadl al-iraki to duk waɗannan malaman hadisi ne fitattu sanannu ba a san su da kwashe kwashe ba kuma sun rayu wancan ya rayu karni na bakwai abin nan karni na takwas ya kuma shigo farkon na tara shi kuma ibnu hajar al-asqalani kusan karni na rabin ma karni na tara ya shigo kusan na ya abin nan ya ya bar duniya dari takwas da hamsin da shida sai ibnu hajar al-haytami bitta alifun ba'un ta'u ta guji ko ta al-haytami to shi wani al-haytami din wani lokaci jami'an maɗaba'o'i in suka tashi rubuta sunan sai su ƙara ɗigo ɗaya akan ta kaga ya koma haifin wani sai ya kwashi littafin sai ya can da shi ya haɗa shi da wancan alhaitami babba wasu kuma saboda tabilisi sai su ɗauko magana ibnu hajar alhaitami shi wani alhaitami daga baya baya zuwa ɗan na goma ya zo bayan su su yi imaki su ima sun girme shi kaga su ya rasu shekara ɗari tara da 911 farko farkon ƙarin da goma shi ko wannan shekara ɗari tara da wajen saba'in ne da kore wani abu ba na iya tuna dubbar amma dai a bayan su yake shi shi ne mai littafin al-zawajir an ittiraf al-kaba'ir da muka faɗe shi a karatunmu na a karatunmu ne ko a tafsir a tafsir ne yana da sharhin arba'u na hadisan shi wannan na ƙarshe din na baya bayan a cikin sharhin arba'u na hadis ya kafa ta ibnu taymiya ya ce kafiri ne zindiki ne tacce zindiki ka kalmomi da anan ne ba kalmar da ba ga ba to ibnu hajar ibnu hajar al-asqalani shi a cikin littafin sa ad durar al kamina tarihin al-a'yan an fi tarajum al-a'yan al أعيان al-thamina yayi tarjamar ibnu hajar a yayi tarjamar ibnu taymiya a ciki ya yabe shi ya yabe shi sannan yayi gabatarwa a cikin littafin ar-raddul wafir ala man za'ama anna shaykh al-islam ibnu taymiya kafir na ibnu nasir din dimashqi ibn Nasir din Dimashqi almajirin ibn Hajar ne al-Asqalani duk da cewa a kusan shekaru kusan shekarun su daya amma almajirin sa ne ko sai su can ba wani da girman jiki wanda zai fi karatu za a tsaya karatu ko ba irin namu ne. da mutum ya dan fara jan baki yana fasara shi ke ya zama malamin kansa ya je ta tabar gaza a rasa sai da za ta kan shi ya je nan ya yi wata tabar gaza a baka labari can ya je wani abu a baka labari sai ya aka a kuri da shi su can ba haka ne. ibnu nasir din dimashqi malami ne babba malami ne babba amma duk da haka ya sallama wa ibnu hajar al-asqalani in karatu yake zuwa ke in abin da karatu yake zuwa ke zauna a cikin yana da majlis ibn nasir din dimashqi yana da littafin sa majlis a tafsirin fadar Allah laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yayi tafsiri wannan aya a majalisi guda tafsirin wannan ayar wajen shafi ya kai ɗari uku ɗari tafsirin wannan ayar ita kaɗai to lokacin da zan yi ibda'in tafsirin yake cewa na ji daɗi babban malamin mu yana gun nan zan yi karatun yana nufin ibnu hajar al dan a mutu rasuwa ma ya riga ibnu hajar rasuwa dan shekara arba'in shi yanzu rasu ibnu hajar kuma da hamsin da biyu. kaga ya riga shi rasuwa da shekara sha biyu. to amma shi haikali wanda ya zo daga baya baya shi wannan tabargaza ne yana da wasu abubuwa da ka ce ba laifi amma ta ɓangaren tana da yawa Ya sa shi ba ma cika mukan kawo wani lokaci magana sakamakon da na yi a tafsiri ba don kuma saboda maganar gina makabari ne masallaci ne a makabarta to shi kuma tun da nasu ne ya ce wannan kabira ce kaga mu ya mana daidai an gane shi yasa na kawo in na ce ibnu taymiya ya ce kabira ce sai a ce ba wahabe ne ka sa akwai da yake cewa ibnu taymiya ba wahabe ne to amma shi wannan la'antar ibnu taymiya yake amma shi ma ya lissafa ta wannan cikin kaba'ir shi yasa lokacin sai na ambato sunansa an fahimci hikimar yawa haka in ka ga wannan littafin sharh na shi wannan ne na ƙarshe ba wai waɗancan manyan da ake magana ba saboda haka a dinga bambancewa akwai tadlisi akwai littafi da aka rubuta na zagi ibn taymiya sai a ce ibn hajar ya ce sai aka kawo wani zagi a tura ibn taymiya a sharh wanda bai sani ba sai dauka to mu gulubul muradin da man muke yin sunna ne ko ba shi bane saboda kawai ibn hajar din ya tsaya iyanan ba za a tsara shi ba an gane ko to shi yasa karatu a gaban malami yana da kyau dan shi zai iya warware maka irin wannan kulle kulle in malamin ya kai ya ba abin da ba zai yi ba wanda yace Allah ya gafarta malam ya aka yi mu tabiya yake rawaito hadisi daga al-Hakim at-Tirmidhi ga shi kuma mushriki a ina muka ce ibnu ya rawaito hadisin sai ya ce Tirmidhi daban abu isa tirmizi kanka kaga irin ta ko gari ne ya hada su wancan abu isa tirmizi shi ne mai littafin sunan wancan malamin hadisi ne sunan shi muhammad ibn isa ibn sabra muhammad ibn isa ibn sabra wannan malami ne na hadisi sanannu tun a ƙarni uku ya rayu tara hijira ɗari biyu da saba'in da tara ya bar duniya wannan kuma Muhammad ibn Ali al-Hakim at-Tirmidhi shi yasa shi an kawo sunan shi an ƙara al-Hakim a gaba shi wanda ai baka ga wanda ake sa rawahu in kaga rawahu al-Hakim at-Tirmidhi to wannan ne kuma galibi a littafin sa ne Nawadirul Usul yana da wani littafi Nawadirul Usul hadisai ne yana kawo isnadi asalin littafin amma wanda aka buga yake yawo a hannun mutane an share isnadin ta isnadin za ka yi tabbatar da hadisin ko ka kore shi ko kuma yanzu hadisi ne daman sananne yana nan cikin sauran littattafan musulmi saboda aka karkace ibnu taymiya yana hujja da da hadisin tirmidhi ta da lokaci ya ya tafi da kuma kamar ibnu arabi da ibnu arabi kaga akwai ibnu arabi ibnu akwai alif da lam sana al arabi shi wannan da maliki ne kuma babba ne abin nan ya girmi shi wannan da muke magana wannan shi shi na kira din shi ma'arifa din ya girmi na kira din shi wancan ibnu arabi shi wannan shi kuma na kirkin ibnu arabi al maliki shi wannan malamin ne shi ne ba ta kuce da malikiya ta take gaban sa. dan yake cewa ya je ya je gabas neman karatu ya je can Allah ya jarabe shi da yan batiniya dan abin da yana da batini yana da yace kuma ya dawo garin su sai kuma ya samu ga wannan shi kuma Allah da da dan zahiriya yana nufin ibnu hazm abokin rigimar sani duk da cewa ibnu hajar malamin babansa ne ina ganin mu bashi haka nan sai wani lokaci insha Allah wa sallallahu alaihi wa sallam